<coughs> بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء <clears throat> واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid wanda ma sha'a kana wa malam wanda cikin ganin damansa ne muke samun kanmu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan masallaci na madina da ke anguwar jilimi a nan garin jos inda kuma muke karanta wannan littafi muktasar min hajjul fasiri na ibn kudama alaihi rahmatullah a yau ma allah ya nufa mun dawo kuma za mu ci gaba a daidai majalisinmu na hamsin da shida muna roƙon allah madaukakin sarki mana muwafaka yau yana daidai da sha hudu ga watan jima'a da tsani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da biyu ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salam 2018 kuma ba manta ba cikin wannan littafin mai albarka mun shiga babun fi hukukin muslim والرحم والجوار wa ونحو ذلك wanda yake bayanin haƙoƙi tsakanin musulmi da ɗan uwansa da haƙoƙi na sada zumunci da haƙoƙi na makwabta da wanda yake tsakanin shugaba da mabiyansa domin kai kan gabar da malam ya ce ƙalal hassan ai hassan al-basri auhallahu ila adam alaihi arba'a kalimat Allah ya yi wa annabi adam wahayin kalmomi guda hudu mana wasu jumloli wasu wasiyoyi wasu sakonni guda hudu da ya kamata ya kiyaye su wa qala hinna jima'ul amri laka wa liwaladik Allah yake gaya masa cewa wayannan kalmomi ko jumloli guda hudu in ka rike su to jima'ul amr mana su ne wato matattarar dukkan wasu alkhairai na al'amuran rayuwa da za ka yi su kuma ka samu tsira ba kai kadai ba kuma wali waladik ai wali auladik da 'ya'yanka duka ma'ana kenan wannan wasiya ce daga kan annabi adam alaihi salam zuwa ga zuri'arsa da za su biyo baya ila qiyamis sa'a wahidatul li wannan sakonni ɗaya na wani. ma'ana ni zaka kiyaye da shi bana buƙatar ka hada ni da wani wajen wannan abu da zan baka wa wahidatun laka eh kuma naka ne wanda alkawari ne da na dora wa kai na zan baka shi wahidatun baini wa bainak ɗaya daga cikinsu kuma shine na uku tsakanina da kai ne wa wahidatun bainaka wa bainal khalq ɗayan kuma tsakaninka ne da sauran halittu kenan wasu haƙoƙi ne da suka shafi ubangiji subhanahu wataala shi kadai da kuma haƙoƙin da ubangiji ya ɗora wa kansa zai wa bayinsa da kuma abubuwan da za su rika gudana tsakaninka da Allah da kuma abubuwan da za su gudana bai bainaka bai na khalq kinan ka dubi rayuwa duka kowa a haka zai rayu in ka dubi kuma wasu ɗaiɗaikun wa'annan abubuwa sun faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wajen isar da saƙo tsakaninsa da mutane ya isar da wasu saƙonnin da yake nuna alaƙa ce bainal abdi wa rabbihi wasu kuma bainan nas fi ma wani kuma alƙawari ne Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wa kansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'adh bin jabal wata rana suna tafiya ya tambaye shi a tajri ma haqqullahi 'alal ibad وما حق العباد على الله يا معاذ shin ko ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka san wannan ni ban sani ba ya rasulullah yace to fa haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a shi haƙƙin Allah akan bayi su ta shi da bauta wadda kuma a wannan wasiyar da Allah yawa annabi Adam na farko ya ce li to ita ce wannan an ya abuduni wala ku bi shay'a bauta mu kada ku hada ni da wani wajen bauta wannan khasul lillah duk wanda zaka wa biyayya kuma to kada ya zama biyayyar irin wacce kake wa Allah ne subhanahu wataala makauniyar biyayya baka san ina ka dosa ba amma tunda an ce ka je to sai ka yi kawai shi yasa mala'iku da suka san wannan da aka ce su yi wa annabi adam sujada take suka yi kawai ba su tsaya suna tambayar cewa ya Allah ai sujada kai ake yi wa ba amma tunda umarni ne daga gare ka sai kawai suka yi fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi kaga shi minal jini bai da fitra da ɗabi'a irin ta mala'iku shine jibillatu ta'a la ya'suna Allah ma amara wa fa’alu na maro. amma shi aljani dama ɗabi'arsa tamarruz ne wa jabur girman kai ne da taurin kai shi yasa tun a lokacin ya nuna hakan kuma to haka kuma ka duba cikin suratul fatiha annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana idan bawa ya bude karatun fatiha ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce hamidani abdi arrahmanir rahim zai ce asna alayya abdi ko ya ce majjadani abdi ko maliki shi ne shine majjadani abdi iyyaka abudu, wa iyyaka nasta'in kace hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al kina akwai alaka bainal abdi wa rabbih haka kuma akwai alaka bainan nas tunda ka rayu ne da mutane 'yan uwanka to <coughs> dole ka kiyaye me zai musu amfani me zai cutar da su me in ka musu za su ji daɗin zama da kai me in ka musu ba za su ji daɗin zama da kai ba to wannan haƙoƙin mun dube su za mu ga suna nan suna ta kai komo cikin al'umma to sai yanzu malam zai bayanin su yace fa amman lati li wayannan haƙoƙi guda hudu na farkon da nace maka nawa ne sai yace fa ta'buduni la tushrik bi shay'a ka bauta min karka hada ni da wani wajen bauta fa ta'buduni ya wadatar da a ce la tushrik bi shay'a amma dan a karfafa maka dai kada ka yi tunanin saka wani cikin bautar Allah subhanahu ta'ala, sai ka kiyaye ne kuma tajridul ikhlas mana shine kaɗaita Allah da yin bautar Wa maumiru illa liya'budu abudullaha mukhlisina lahu yi don Allah wanda anan matsalar take yi don Allah ka bauta wa Allah shi kaɗai. ba a samu wani ya shiga cikin wannan bautar ba ko da ko da shirka mafi kankanta ne kirye ka yi wani ya ce ya ka iya kai wani ya yaba ko ka yi sadaka a ce wani yana mai sadaka ne ka cire zakka a ce alhaji wani ayyar amin san shi yana cire zakka da makamantan wannan to kalla man yanju kaɗan ne masu tsira shi sa yi don allan a nan matsalar take wannan yana daga cikin sharaɗi na karɓan aiki in ka yi don Allah in ko ka yi don wani ya yaba ko ka yi don wani ka burge shi ko na makamancin wannan to wannan bayi na wa Allah Allah ya sani yawan ƙiyama in ya gama saka ma waɗanda suka yi domin sa zai dubi wanda suka yi kuma don jama'a sai ce izhabu ila allazina kuntum tura'unahum fi dunya hal tajiduna indahum jaza ku je gun wanda kuke dan su gani a duniya za ku samu sakamako Allah ya san ba za su je ba kuma ko sun je ba za su samu ba amma zai gaya musu litahayyur wa ish'aruhum bin nadamati wal khusran ya mautar da su ya kuma nuna musu cewa sun shiga cikin asara da nadama yau malayan fa'un nadam ranan kuma da nadaman ba zai amfani ba so da kan ka tashi bauta mun bauta mun ne kadai in ji Allah kada ka sanya ni da wani a cikin bautan nan shi yasa yazo cikin hadisul qudsi annabi Allah madaukakin sarki yana faɗa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallama cewa man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkan duk wanda ya wani aiki na bauta ya hada ni da wani a ciki Allah ya ce zan bashi da wannan abin tarayyar da yayi Allah baya bukata ana aghna shuraka an shirk Allah ya ce ni ne na fi kowa wadatuwa da hada ni da wani wajen bauta almuhim ka kiyaye sanya wani cikin aikin da ka san Allah ake yiwa da zaran kayi haka to habita amaluk aikin ka zai lalace Allah ya ja kunnan annabi sallallahu alaihi wasallama la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin da zaka hada ni da wani to wallahi aikin ka zai lalace in har Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aikin sa zai lalace in ya haɗa Allah da wani wajen bauta to ina gani ko kai Allah ya sa mu dace wa amma lati laka fa amaluka ujzika bihi afqara ma takunu ilai yace aikin da zaka yi min din da zaka yi dan ni din to zan saka maka ne lokacin da ka fi bukatuwa a lokacin yin mana lokacin da ka bukatuwar da zaka yi wa aikin a lokacin ba ta da yawa amma da zaran an je lahira Yau malayan yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim to ranan zaka fi bukatuwar wannan ladan to ranan kuma zan cika maka su ranan zan baka su kuma wannan haƙƙi ne da Allah ya dora wa kansa kamar yadda ya fazo yazo cikin hadisin Mu'adh da yace ce wa rasulu alam ya ce haƙƙun laye al'ibad an ya abuduni wa la yushriku bi shay'a wa haƙƙun ibadi ala Allah Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'a haƙƙin Allah kuma haƙƙin bayi akan Allah haƙƙi ne kuma wannan ba haƙƙu istihqaq bane ba haƙƙi ne wanda kuka cancanta dole ku biya ku ba a haƙƙul ilzam ne da ya dora wa kansa shi wancan haƙƙi na ku bauta masa dora muku yayi dole a matsayinku na bayi wannan haƙƙin ku kuma ya biya muku a matsayinsa na wanda ya dora wa kansa kuma bai sifantu da zalunci ba ya lazimta wa kansa biyan wannan aikin shi yasa don mutum ya yi aikin bai tinkaho da cewa lallai-lallai sai an biya shi ko lallai lallai sai ya shiga aljanna ko wani abu makamancin wannan Allah zai jarraba ku ne in kun yi ya ninninka muku ladan da zai kai ku ga aljanna amma mujarrad aikinku ku ɗaiɗaikunsa annabi ya rantse da Allah ba zai kai mu aljanna ba sai in an samu falalar Allah kuma daga cikin falalar shine inda Allah ya bayanin in kun yi aiki daya zai ba ku lada goma ila mi'ati ila sab'imi'ati dhifin wa ila adhafin kathira Allah ya samu dace abu na uku yace wa amma salih wa amma salisa allati bainaka wa bainan nas sai yace allati baini wa bainak na uku kenan wa amman lati baini wa bainak fa alayka dua wa alayya al yace abinda ke tsakani na da kai shine ka roke ni ne kuma in baka Allah yace ud'uni astajib lakum ku roke ni zan ku. zan amsa muku inji Allah subhanahu wataala walillahi al-asma'ul husna فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون دون أن nuna مكة شوى الله سبحانه وتعالى ينا جراني كي ka يساكا مكة shi yasa ya tabbata cikin hadisi ingantacce cewa inna allaha hayyun Allah mai kunya ne karimun mai karamci ne kuma yastahi an yarfa an rajulu yadayhi ila as-sama' fayas'aluhu wa yarudduhuma kha'ibatayn Allah yana jin kunyan bawa ya daga hannunsa sama ya roke shi kuma ya basu a sakko da su ƙasa ba tare da ya biya wa bawan nan bukatunsa ba kuma ne ma'anan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadha bayni wa bayna 'abdi to daga nan sai ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah zai ce haza hadha Abdi wa li'abdi ma sa'al wa'annan nabawa na ne roƙo na yayi kuma ku shaida na amsa masa kuma Allah subhanahu wata'ala ba ka roƙonsa matuƙar wannan roƙon bai yi karo da abin da yake hana a amshi roƙon naka ba face sai ya karba shi yasa da ya ce wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a sai ya ce ji li mana su bi su nema su nemi yaya zan amsa musu din su bi hanyoyin amsawan ba kawai ka roƙa ban an ce maka Allah na amsa addu'an bawa ka kama yi eh sai ka tambaya kuma menene condition na amsawan wasu abubuwa ne na kiyaye za a amsa mun addu'a kaga sai ka san ladubban yin addu'a don kada ka yi ba a amsa ba ka ɗauka cewa Allah ya yi ƙarya wal iyazu billah dole Allah ya zama mai gaskiya dole ka zama mai ƙarya in baka ga abin da ka roƙa ba ta hanyar me ta hanyar ƙin bin dokokin amsa addu'o'in daga ciki abin da zai hana amsar addu'ar bawa cin haram ka ci haram ka rika rayuwa da haram kaga wannan babban bala'i ne wanda yanzu wani bai damu da ma ya ta ina yake samun kudi ba ta ina yake cin abinci ba ta ina yake cefane zuwa gidansa ba duk bai san wannan ba Allah ya sauka kuma yana so in ya daga hannu ya roƙi Allah Allah ya amsa sannan akwai alilha naciya Allah yana so ka zama mai naciya wajen addu'a ka yi yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi wannan watan ka yi wata biyu duk kana yi ba amsa amma dai baka fidda tsammani ba ne adamul ya'as kada ka fidda tsammani kana nenaciya naciya kuma kana mai sa rai kana mai jin lallai za amsa maka sannan ka zamanto mai tawali'u a gaban Allah lokacin da za ka yi roƙon ya zama kana ƙanƙan da kai kana nuna alaman buƙatuwarka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da haka in ka kiyaye ladubba ku da ikon Allah subhanahu wata'ala duk abin da za ka yi sai Allah ya amsa maka wani abin ma baka roƙa ba sai baka wa amma allati bainaka wa bainan nas alaƙar da ke tsakaninka da mutane kuma kasancewarsu su ne abokan zamanka ba inda za a mutum ya rayu shi kadai dole sai da wani duk wanda ya zo ya raɓe ka to ka fara tunanin me haƙƙin wannan wanda ya raɓe ni nan a kaina don in kiyaye kowa in ya san haƙƙin abokin zamansa kuma ya kiyaye wallahi ba za ka ga ana samun damuwa ba ba za ka ga ana samun ƙyashi ba ba za ka ga wani na jin haushin wani ba balle a kai ga harara balle a kai ga faɗa. balle a kai ga zub da jini Allah ya kyauta yace fatashabuhum billazi tuhibbu an yashabuka bihi yace haƙi ko wajibin da ke tsakaninka da mutane shine ka abokance su da irin abin da kake so su abokance ka Bana ji abin da ka san kana so amma to yi kokarin yi ma wani karka zama kai kullum kana buƙatar a kyautata maka a daɗaɗa maka kai kuma ba ka yi a dole in kana so ka ga mai kyau to kai ma ka yi ƙoƙarin kamanta mai kyau in ko ba za ka yi mai kyau ba to lalle kana iya ganin damuwa kai ma wa ma jazaul ihsan illa al ihsan to saboda haka yazo cikin hadisi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi mafhumul mukhalafa kuma hatta yakraha li akhihi ma yakrahu li nafsi kuma yakrahu ala nafsi sai ka so wa dan uwanka abin da kake so kanka kuma mulazaman wannan shine ka ƙi masa abin da kake kiwa kanka abu ka za zai cutar da wane to bari na yi ƙoƙarin kauce masa bari yi ƙoƙarin in ga cewa ban yi masa bakar balle ya cutu abu kaza zai mawana amfani to barin yi mazana masa saboda haka wayannan haƙoƙi guda hudu su imamul hassan al-basri ya yake kaito mana su cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi adam alaihi salam waɗannan kalmomi guda biyar kuma ya ce a cikinsu ne matattarar dukkan alkhairai take fi duniya wal akhirah in ka kyautata tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala to zaka ga kyakkyawan sakamako haka kuma zaka roke shi ya amsa kuma in ka kyautata tsakaninka da mutane za su zamanto shaida a gabanka kuma zai zama yawmal qiyama ka da wani da zai zo yutalibuka bi shay yana buƙatar ka biya shi wani abu dan da zaran ka cuci wani kana ganin ka wuce wajen bal ma wani zai ma Allah isa ka ce je ka na yadda Allah ya isan ma din wallahi wani yana nan shi har ma cewa zai in ka ga za ka haƙura ka haƙura ba za ka haƙura ba ka yi Allah isa saboda me saboda ya jahilci me Allah isan take kunshe da shi mun manta cewa munafukai haka suka ga muminai za su yaƙi suka ce latin firofil har suka yi ƙoƙarin hana su a wani wajen ma suka ce innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum amma me ya faru fa imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel da suka rike hasbunallahu wa ni'mal wakeel me ya faru fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah suka riki Allah wa niman wakil bayan ana ce musu kafirai sun taru fa za su kashe ku amma ina wannan ƙara musu imani kuma suka riki faɗin Allah wa niman wakil ƙarshe Allah ya ce sai suka dawo da ni'ima da falala ba wanda ya cutu da komai so da haka kai ma an ka riki Allah wa niman wakil akan mutum shi ne ma'anan Allah ya isa to za ka ga ko abin da Allah zai ma domin ka riki mai yi kuma ka gaya masa saboda haka dai ka yi ƙoƙari ka ga cewa kada ka cuci mutum domin ka cuce shi yamma Allah isa akwai damuwa kuma ka cuce shi bai yafe maka ba gobe ƙiyama za a ɗebi ladanka a bashi haka nan annabi ya gaya wa aisha radiyallahu anha so an ka cuci wani fa to ka biya fatin kan a biya ranar da babu kuɗi babu dangi aisha radiyallahu anha ta mamaki ta ce to da me za a biya sai dai ce annabi ya ce mata me alhasanatu wasayyi'at da aikin lada ne ko munanan ayyuka anan kana da lada a diba a basu in ba ka da shi a ɗebo zunubansu a baka Allah ya sauwaka don haka alakan mutum da mutane tana da wahala kuma haƙoƙin al'umma in ka ci duk wani yamun lailinka da istikfarinka ba lallai su kai gaci ba in ma sun ma amfani shi ne ranar lahira a ɗebe su a biya amma wai a kan kare maka laifin wani da su bayyuwa shi yasa ka ji tsorancin cin haƙƙin mutane ina ga wanda za kuma a bashi shugabancin al'umma ya cinye kudaden da aka bashi don yi wa al'ummar aiki kaga wannan ai bala'in ya kai bala'i don ba wani mutum ɗaya da zai zai ce na yafe maka ya yafu wani sanda ake cewa ya yafe wani a take ke Allah isa kuma Allah sai ya bi mai kadinsa shi yasa shugabanni da suka gabata in aka ba mutum shugabanci a firgice yake ina zai yi bacci ina zai huta sidna umar radiyallahu anhu yake cewa wallahi da akuya za ta mutu a garin madina saboda yunwa ina tsoron haduwa ta da Allah akan wannan akuya fa balle dan adam wanda Allah subhanahu wataala ya karrama shi ya mutunta shi kuma ya dora ka akan shi to ba ma irin wannan shugabanci na gaba ɗaya ba ƙananan shugabancin in kaga yadda al'umma suke cutar waɗanda aka tsora su a kansu abin sai ɗaure maka kai ka riƙa ganin anya kuwa mutane sun yadda akwai lahiran nan kuwa anya ku suna lisanu ahwalihim wallahi yana nuna ba su yadda akwai lahira kuma inda sun yadda tabbas da lahiran nan da wani bai yi abin da kake jin yana yi ba kuma yana da'awar addini wani sai ya tara kudin al'umma sai zai gina masallaci ko ya kira malamai su sauke mai alkur'ani ko ya biya wasu su je umra su mai dawafi su yi ibada su roƙa mai Allah wani ma ya san me aka yi a gaya masa zai ce to a ba da kuɗi a yi addu'a ai Allah zai rufe bakin duk wanda zai magana ma a kai Allah zai ga dama ya rufe bakin ba don kuma sai don ya kama ka a lahira bai ma ba ka daman ka tuwon ba sai a lahira Ba Allah ya sauwaka ma'ala ya ce to wannan alaka tsakaninka da mutanen nan to tana nan gurub-gurub kala-kala abubuwan da za ka kiyaye tsakaninka da mutane sai ce wa min ha ziyadatu tawqiri zawil hay'at yace yana daga cikin alaƙarka da mutane in kana karrama wani kana mutunta shi saboda abota ko kuma wani alaƙa ta abokantaka to yayin da ya zama wani babba fa ta hanyar mulki ko ta hanyar ilimi to sai ka ƙara masa wata darajar kuma Allah ne ya bashi kuna zaune da mutum kuna kasuwanci a kuna zaman anguwa wani abu ya faru kwanaki aka ɗauke shi ka neme shi ka rasa can wasu shekaru sai ka ga ya bayyana ai har ya a wannan ɓace wanda ya ji ya yi karatu har ya samu ilimi ya zama malami to sai ka ajiye waccar alaƙa ka kuma zo da wata sabuwa ka ƙara masa A'a ya samu wani matsayi na shugabanci la'alla gidansu gidan mulki ne an mutu an bar shi ya gada ko na abu makamancin wannan almuhim in kana tare da mutum kuna zaune zama na common ground mana kuna level daya sai ya zo ya fika to kar hasara ta shiga ka yadda cewa fadlullah yu'tihi ya sha sai ka bashi wannan girman yace wa minha islahu zatil bayn wa sitru islahu daidaita tsakanin mutane in suka samu gaba innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum kuma Allah ce wasulhu khair shi sulhu fa alheri duk inda aka ce za a yi sulhu to alkhairi saboda haka Allah madaukakin sarki ma yake cewa in kaga mutane suna kus kus galibi la khaira fi Allah ce la khaira fi kathirin min najwahu yace inda kaga mutane sun kebe suna wa maganganu galibi yawanci la khaira fi me yake zama alkhairi yace illa man amara bi sadaqa aw ma'ruf aw islahin bainan nas sai wanda ya umarni da a yi sadaka da Allah an ganka da wani mai kuɗi kuna kuskus la'alla kai kokari kake ka nuna masa wata sadakatun jariya wani ka gani ba lafiya wani ka gani yana cikin wata bukata wani ka gani ga shi nan dai abubuwa da yawa da ka hango ka kuma zo kake nabbaha shi dan yayi wani aiki da kuɗi ya samu lada Ku kaga wannan alkhairi illa man amara bi sadaqa au ma'ruf ko wani aikin lada ne ko ma wani iri ne anguwan nan tamu tana bukatan gada a gu kaza don a rika tsallakewa cikin nutsuwa a anguwan nan tamu tana bukatan rijiya anguwan nan tamu tana bukatan abu kaza duk aikin lada ne au islahin bainan nas ko kuma daidaita tsakanin mutane wane da wane sun yi fada ka ji labari ka zo ka kira ɗaya ka zauna da shi kana tattaunawa ka ji sanadin abun don ka gyara to duk irin wannan kuskus in ya wuce wa'annan to Allah ya ce la khaira fihi galibi ba alheri a ciki kuma in ka kalli mutane galibin ka kaga sun kebe suna kuskus to la'alla ba alheri ko ana cin naman wani ko ana kokarin shirya wani sharri ko ana kokarin cutar da wani ko na makamanci wannan da wani zai zo sai a bar magana a buɗe wani sabon shafi in sun sake haɗuwa sa ci gaba Allah ya sauwaka wasitru aurati muslimin ka koye al'auran mutum in ta bayyana ma'ana in wani abin kyamarsa ya bayyana yana aikata wani abu mara kyau kuma ka gan shi to yi ƙoƙarin suturta shi ba laifi ba ne ka masa nasiha ba laifi ba ne ka nuna masa ka dai ganshin ya san cewa bai da uzurin ka ganshi to amma sai ka suturta shi ka rufa masa asiri to haka ake so ba kuma ka yi amfani da damar na gawa ne yana laifi shi kenan kuma ka yi ta yaɗawa musamman in wannan ɗin galaba hasanatuhu ala sayyi'atihi fi duniya alheransa sun fi sharrinsa a duniya a wayanda mutane suka sani to la'alla kafarsa tana iya zamewa ya aikata wani laifi shedan yana iya rudansa har ya kai shi ga barin gwada garin gwada an kuma sai wasu su ganshi in kaga irin wannan to nema masa uzuri nema masa uzuri daga cikin magabata wani yake cewa kan ka kama dan uwanka da laifi nema masa uzuri ɗari ina ganin kaza ne a'a kai kaza ne kai dai kaza ne har sai ka kura ɗarin ka rasa mafita ba nan kuma sai ka suturta shi ka masa nasiha to amma mu yanzu tatabbu'u ake tabbu aurat bibiyan ma laifin ake bibiyan ma yi laifin ake wani bai ba ga laifin ba zato yake kuma sai ya gina shi a haka Allah ya kare mu to yana daga cikin kyautata alakarka da mutane ka suturta su annabi sallallahu alaihi wasallam ce man satara musliman fi dunya satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda zai suturta dan uwansa musulmi a duniya to shi ma Allah zai suturta shi duniya da lahira so nawa zaka ga wani falala wani febo daga Allah ya zo maka ka rasa dalili amma magabata haka ya faru sai sun yi ta tunani don su ji daɗin gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka samu daji. ya ce wa'alam annan man ta'ammala sitrallahi ta'ala alal usati fi duniya iqtada bi lutfi ya ce duwanda yake ta'ammuli yake kai tunaninsa zuwa ga yadda Allah subhanahu wata'ala yake suturta masu laifi a duniya mutum ya yi laifi Allah subhanahu wata'ala ya suturta shi shi ya yasa kaga wanda zai yi laifi a ɓoye ba wanda ya sani ya kuma zo ya bayyana to Allah ya ce ba zan yafe mishi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana cewa kunce yana cewa kullu ummati mu'afa duk al'ummata Allah zai iya yafe musu illal mujahiru sai masu bayyana laifi sun yi laifin su zo su bayyana shi ko kuma ma su yi shi a fili kowa ya gani Allah ya suturta ka ba wanda ya gani kai kuma sai ka zo kana bayyana wallahi ka ga wani barnar da ya yi inda yana da kunya daidai da miskala zarra ba zai so a ji ba ma amma haka zai zo cikin 'yan uwansa ire-irensa ya kuma rika bayyanawa cikin jin daɗi da annashawa Allah ya sauwaka to yayin da kaga cewa Allah fa da yayi mu yana da daman kana yi laifi ya kama amma sai ya rabu da kai kuma bai sa an ganka ba kuma bai tona maka asiri ba Ya ce yayin da ka yi tunanin irin wannan to kai ma yi kokarin koyi da irin luɗufin Allah fa innahu ja'ala ash-shahadata fi zina an yashhada arba'ata udul arba'a min al-udul annahum shahidu yace Allah ya sanya ka duba zina dai da cin mutuncin ɗan adam wajen aikata ta amma wajen kama yinta sai ya ce dole sai an samu mutane baligai masu hankali guda hudu sun shaida cewa kowa ya gani ya ga tsaraicin namiji a cikin tsaraicin mace kalmil fil mukhala kamar yadda ka san abin saka kwalli wannan ɗan sandar a cikin kuratan dinta to haka za ka gani inda mutum uku za su zo su gani kan na hudun ya zo a ce sun gama sun tashi duk wani nufin musulunci wallahi wannan ukun sai an musu bulalan ƙazafi duka ba don me ya ce wa haza la ya tafi ya ce hakan da wuya ya haɗu mutum hudu su ga wannan shi yasa duk hukuncin da aka yi na zina za ka samu ta hanyar ikirar ne me yi ne ya bayyana kansa ya yi shi ma aka yi ta nema masa manduhat ya kasa in ya kasa bi saboda tsoron lahira ya ce wa min haza asaru karamihi fi duniya yurja minhu zalika fil akhir ya ce wannan yana nuna maka tasirin karamcin Allah subhanahu wata'ala a duniya don makar a kai ga jefe mai zinan ya mutu ko mai bulala Allah ya kawo wannan kangi don ya luɗufta masa la'alla zai tuba a sauran rayuwarsa ya kuma tsira a lahira ɗin saboda haka idan ko har Allah subhanahu wata'ala yana yin wannan hanyoyin don ya guje wa ubantar da bawa ya lazim ya yi masa sassauci na ganin ƙarshen rayuwarsa ƙila ya tuba ba shi ka ma idan an ma laifi kamata ya yi ka riƙa sifantuwa da tausayi da haƙuri karka zama mai zafi kai duk abin da aka ma ba sassauci ba ka yafiya ba ka haƙuri balma kirari kake da ba ka da kyau Allah ya sauwaka in ka duba annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da wani mutum ya zoce masa ya yi zina a sabtu haddan fa aqimhu alayya annabi juya masa bayayi ya sake dawowa ta inda fuskar sa yake a rasulallah a sabtu haddan fa aqimhu alayya sai da aka yi haka su hudu kai a ƙarshe bayan an yin ma sai da ya sake nema masa wasu hanyoyi ya ce a bi ka jino ya ce ka anya ka yi hankalinka ɗaya kuwa ko yin hauka ta taɓa ka ne duk wannan hanyoyi ne na a kauce ma iqamatul haddi alai dan tausaya masa da bashi sauran lokaci la'alla ya tuba amma sai shi yana ganin uqubatud dunya ahwanu min uqubatil akhirah punishment ɗin da za a masa a duniya ya fi sassauci da wanda zai je riska a gaban Allah duba matar da ta zo ita ma ta tuba aka jefe ta hattal maut annabi ya zo zai mata sallah salawatullahi wasalamu alai sahabbai suka yi mamaki sai na umar da kansa yake cewa har na yi mamakin yadda na kama rigar annabi sallallahu alaihi wasallama ina jinsa ina ce masa a tusalli alaiha wa hiya qad zanat yanzu zaka mata sallah ya bayan ta yi zina sai ce wallahi laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli almadina lawasi'at ce wallahi wannan mata ta yi tuban da da za a raba ladan tuban nan nata kwalli ɗaya. a nemo wasu masu laifin da ba irin nata ba mutum saba'in to wannan tuban kadai sai ta sa an yafe musu ya ce wahal ra'aita aksara min an jadar bi Hali, halillahi azza wajen ya ce shin kai kaga tuban da ya wuce ta tabbata mutuwa za ta yi ta sallama ce ai ba tuban da ya kai wannan saboda haka ashe mutum ya yi laifi dai ana so ka zamanto mai tausayi mai yafiya kai ma Allah sai ya yafe maka waɗanda suka yi wa nana Aisha radiyallahu anha sharri da kazafi daga ciki akwai yaron gidan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu kuma Aisha nan yarsa ce da tuba ya zo daga Allah ya wanke ta ya dubi wannan yaron nashi ya ce wallahi ya daina masa alheri ya daina masa kaza da kaza amma mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ka yi masa afuwa kuma ka ci gaba da yin alkhairin da ya kake masa a ƙarshe ma ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba kwa so Allah ya gafarta muku ku in kun yi laifin haka kuke so Allah ya mu'amalance ku nan take sai na ya ce wallahi na yafe masa ya karɓi wannan nasiha ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk daga irin cin mutuncin da aka yi wa nana Aisha radiyallahu anha saboda aka dai mu zamanto masu afuwa a duk lokacin da wani abu ya haɗa mu da wani fa'afu wasfahu mai afuwa mu yafiya wa ha an tattaqi mawadhi'at tuham yace kai ma kuma a mu'amalantar da za ka yi da mutane ka riƙa nisantar wuraren da za su gadar da tuhuma a kanka ana duk wasu wurare da kasan na banza ne to yi ƙoƙarin nisantar zuwa wajen wannan daba ce majalisa ce da ake zama a yi hira a yi shaye-shaye in ka ji an ce shaye-shaye dama ba ba shayi a ciki duk inda ka ji an ce za a yi shaye-shaye kowa da ɗan shaye-shaye ne kai ka san ba shayi da kunu ba ne wani abu ne daban wanda ya saba wa hankali to gun ana irin wannan to bai kamata a same ka a gun ba musamman ka sanya rigar mutunci rigar addini rigar malinta riga talinta kai kuriga dai ta mutunci kowa ya santa to nisanci wuraren da za su gadar maka da tuhuma ko da ba irin abin kake yi ba wani mai hikima ya ce idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahu wala tashabil arda fatarda da radi ikin kana cikin mutane dubon na kirki ka zama abokanka kada ka rika neman rubabbu wala tashabil abda rubabbu cikin mutane wanda an ganka da su ba a maka zaton alkhairi kai ma me zai faru fatar da ma'arradi zaka rike da rubabbun kuma rubabbe ya fi tasiri akan mai kyau kai ko tumatir ne ya riɓe kwalli daya cikin goma kanka an kare ya rubar da sauran kuma ka ɗauko mai kyau ka sa shi cikin rubabbu ka gani ba za su taɓa zama mai kyau ba sai dai su janye shi to bala'i da sharri mamaya yake cikin sauri alkhairi ne yake zuwa kaɗan-kaɗan shi yasa ko wa'azi kake yi sai fa ka bi a hankali sannu-sannu kwana nesa amma a ruguje a lalace yanzu yanzu ne Allah ya kare saboda haka ka nisanci wuraren da za su gadar da tuhuma a kanka siyanatan liqulubin nasi an su'iz zanni bihi dan ka toshe zukatan mutane da yi maka zumumunan zato wa alsinatuhum ala ghaibatihi an ghaibatihi kuma ka toshe bakunan su daga jin gulmanka koda ba za su zo su gaya ma ba in ka wuce su yi gulmarka kaga kai ka bude kofa har ka jefa su cikin sabon Allah shi mumini kullum kokari yake yaya zai yi karye cusa dan uwansa cikin bala'i wa minha an yashfa'a li kulli man lahu hajatu min almuslimina ila man lahu 'indahu manzila yace yana daga cikin haƙƙi ko kyakkyawar mu'amala ka nema ma wani agaji ka nemi a taimaki wani a wajen wanda kake ga zai iya taimakonsa cikin musulmai Allah bai yi mu ɗaya ba dole wani ya fi wani in ma ta ƙarfi in ma ta ilimi in ma ta kuɗi in ma ta iya magana wani sai ka samu laifi ya yi amma rashin iya magana ya kasa yin yadda za a fahimce shi har a saurari shi ko har a masa afuwa wani kuma kuɗi ne bai da shi da zai bayar har a sallame shi wani kuma ilmi ne rubutu zai yi ko makamancin wannan a sallame shi to koma dai me ka fahimci wane yana cikin damuwa kuma ga wani daga cikin musulmai zai iya taimakawa wajen fitarsa daga damuwar to yi ƙoƙarin amfani da wannan dama da Allah ya baka ta sanayya tsakanin wayannan mutane guda biyu ka ga yadda kai iyayinka mai halin ya taimaki mara hali yi ƙoƙarin wannan sai dai kuma kar kuma ya zamanto kana yin haka ne bilbadal dan a baka wani abu to in kai haka kuma baka kyauta ba sai ka shiga babin cin rashawa kuma Allah ya sauka wa yas'a fi qada'i hawa'iji kai iyayenka wajen biya wa mutane bukatunsu ta hanyar taimakawa da ba da agaji karka zamanto kana rayuwa cikin marasa shi kuma kullun sai dai su ganka suna jinjina maka suna gaishe ka sun taru a gidanka amma babu wani alkhairi da yake biyo baya in kai haka baka yi amfani da wa amma bi ni'mati rabbika fahad game da ni'imar ubangiji ka yi ta ka fito da ita fili kowa ya gani ya sani baka yi amfani da in shakartum la nan in kun gode zan ƙara muku in ji Allah subhanahu wata'ala godiyar kuma shine ka cika sha wani mayamu ya ce sha a jikinka washi yayi daidai da fadin annabi sallallahu alaihi wasallama wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqa annabi yana lissafa ayyukan lada daga ciki yace wa tu'inu rajula fi dabbatihi aikin da zai baka lada tana iya taimakon mutum a abun hawansa ta wajen me ya ce fatar fa'uhu alaiha ka ɗora shi ya kasa hawa <coughs> ka ɗora shi a kai ka taimaka masa wajen abun ya iya ɗaukansa ya isar da shi inda zai je kaga yanzu a zamanin da muke tunda ba dabbobi muke da su ba a birane sai ababen hawa da ya shafi mashin ko mota in motar ta samu damuwa taimake shi wajen ta gyaru ya biya bukatarsa Autar faulahu alaiha 'alayha abu ko kuma kaya ne da shi yana so ya dora akan abin hawan gashi shi kadai ne kuma ba zai iya ba dole sai wani ya kama masa kama masa yin wannan aikin lada ne kaga Allah ya fifita ka a kansa ne da ƙarfin jiki kuma ka taimaka saboda haka a yin haka duka dai biya wa 'yan uwa bukata ne kuma yin hakan ba ci baya ne. wa min ha an yabda bis salam kullu muslimin qabla an yukallima yace yana daga cikin haƙƙin dan uwanka da ka ganshi kwaɗa mai sallama tun kan ku wata magana wa minas sunna al musafaha yana daga cikin sunna kuma ku gaisa ku kama hannun juna فقد روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما وألا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما wannan hadisin yake cewa babu wasu musulmai guda biyu da za su haɗu da juna su kama hannun juna su gaisa face ya zama haƙƙi akan Allah da ya ɗora ma kansa ya zo inda suke ɗin sannan kuma kansu rabu ya gafarta musu ya zo cikin wani hadisi mai rauni kuma da yake cewa ta tasafa al-mu'minu al-mu'mina nazala alaihima mi'ata rahma وتسعة وتسعون لأبشهما وأحسنهما خلقا yake cewa wai idan mutane biyu muminai suka gaisa da juna nazalat alaihi ma mi'at rahma rahma ɗari za ta sauka musu su raba sannan kuma wanda ya fi kowa fara'a a cikinsu da kyawawan ɗabi'u a cikinsu shi kuma Allah sai ƙara masa tis'atan wa tis'un casa'in da tara wani hadisin bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai wanda ya gabace shi ya inganta kuma koda wannan falalar ka samu ta in gaisa Allah subhanahu wataala zai zo wajen ku ya girmama ku kuma zai gafarta muku kafin ku rabu wannan kadai ya isa zama falalar da mutane ba za su ba za su rika sakaci ba wajen yin gaisuwa da kuma sakin fiska da kuma kyautata wa juna mu'amala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, yana daga cikin abubuwan da zai kawo maka lada wa an talqa akhaka biwajhin taliq ka rika haduwa da ƴan uwanka musulmi da sakakkiyar fuska ku gaisa cikin fara'a tabassumuka ala wajhi akika sadaqa murmushi da za ka yi a fuskar ɗan uwanka ya ganka cikin fara'a wannan aikin lada ne ce wala ba sa bi takbili yadi al fi din ba laifi wajen sumbantar hannun mai girma a fagen addini wani malami wani babba musamman idan al'adar ku ta ginu a haka kamar laraba ka ga suna da wannan girmamawa ne malami in kun gaisa ka sumbanci hannunsa wala ba asabil mu'anaka ba laifi ku rungumi juna Tuwannan wannan idan al'adar ku ta gudana a haka wa ammal akhdhu rikab fa tawqirul ulama amma kama mutum har a wuya to wannan girmama malamai ne yake keɓanci malamai wasu kuma suka ce girmama abin hawa ko malami na abin hawa ka kamo masa ya sauka a kai ko ka sauko da shi girmamawa ne faqad da zalika Ibn abbas bi yazid sabit radiyallahu anhuma Abdullahi bin abbas wata rana yazid bin sabit ya kawo ziyara ya hange shi ya tashi zuwa gare shi ya kuma sauko da shi daga abun hawansa ya kuma karrama shi Walƙiyamu ala sabilil ikram li ahli fadli hasanun wannan kuma ya saba wa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in mutane suka zo wuri masu falala tashi a girmama su abu ne mai kyau wannan kuma ya saba wa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbansa da suka yi masa irin wannan tsayuwa yace kun so ku aikata irin abin da yahudu da nasara suke yi wa su idan sun zo wuri sai su tashi don girmamawa to kaga annabi ya ce eh, bai dace ba kuma ko da wani zai ce abu ne mai kyau to sai a ajiye na wani a kama na manzo sallallahu alaihi wasallam wa amma al-inhina'u fa manhiyun anhu sun kuyo dan girmamawa wannan an hali mutum yin sa kamar yanda imam malik alaihi rahmatullah yake cewa babu wata gaba da aka yadda ta sun kuya ma wani in ba Allah subhanahu wata'ala ba amma ba laifi bane in ka zo ka riski mutum a zaune ka zauna ko ka same shi a tsaye ka tsaya wannan duka ba laifi ba ne malaiki wa ha an yi suna irba a muslim yana daga cikin abin da za ka karrama ɗan'uwanka musulmi kare mutuncinsa duk inda ka ji an taɓa mutuncinsa kuma ba ka san shi da wannan ba to ka yi ƙoƙarin kare masa shi wa nafsihi wa malihi ka yi ƙoƙarin kare ransa duk yadda wani zai cutar da shi yi ƙoƙarin hanawa da iyayinka wa malihi ka yi ƙoƙarin kare masa dukiya an zulmil gai daga zaluntar wani wa yunazilu diddahu kuma za ka iya faɗa don kare masa dukiyar ko rai ko mutunci wa yansuruhu kuma za ka taimake shi wa minha annahu idza ya bi dhi sharrin fayanbaghi an yujamilahu wa yattaqihi li hadisi Aisha radhiyallahu anha ce yana da kyau in Allah ya jarrabce ka da mummunan aboki zai yiwu zamantakewa ta haɗa ka da wani wanda bai da kyawawan ɗabi'u maganganunsa ba daɗi zamantakewar ku ba daɗi kullum ƙoƙari ya talammasu laka shar yana ƙoƙarin ya ma sharri yana ƙoƙarin ya cutar da kai ko a makwabci ne na gida ko a makwabci na kasuwa ko a makwabci na tafiya ko a makwabci na koma me ana iya samun jarabawa irin wannan to me ya kamata ka yi sai ce fayan bari an yi jamila huwa ya taƙi ka yi masa mujamala mana ka nemi ku zauna lafiya ta hanyoyin dabara kuma ka riƙa ƙoƙarin nisantar abin da zai shigo fadarka ko fagenka biyan da za a yi ya zo cikin hadisi kamar yadda ya tabbata hadisin aishan don malam bi kawo ba sai dai mai tafriji ya kawo ya ce inna sharran nasi man da'ahun nasu a fushiri. ita yana daga cikin sharrin mutane mutumin da jama'a suke gudansa don tsoron kaushinsa daga an hango ka sai kaga ana kuya ana kokarin guduwa saboda kaushin halinka ko ka kausar maganarka ko wani abu makamancin wannan Allah ya kare a ƙarshe malin ya ce wa ƙala muhammadu ibn hanafiya laisa bi hakim mallam lam yu'ashir bil ma'ruf man la yajidu min mu'asharatihi buddan hatta yaj'ala Allahu azza wa jalla lahu farajan yake cewa ba mai hikima ba ne wa nan wanda bai yi zamantakewa da kyawawan ɗabi'u ga wanda ya zamanto masa zamantakewarsa da shi ta zama dole kuma baya jin daɗi ya ce to ba mai hikima ba ne ka biye ma wancan ɗin da baka jin daɗinsa ku yi ta faɗa ya ce a bal abin da ya kamata shine ka yi mu'amala da shi bil ma'aruf wa ashiruhunna bil ma'ruf kamar mata da ba a jin dadin su aka ce zauna da su bil ma'ruf kai kokarin yi musu adalci kai kokarin kaucewa duk abin da zai kai ga rai ya baci din yace hatta yaj'al Allah lahu lahu hatta yaj'al Allah azza wa jalla lahu faraja har akai lokacin da Allah zai kawo mafita da zai kawo canjin wuri wani zai yi aiki ne ya hada ku a yi wa wani transfer shi ke nan kun rabu wani zai yi makaranta ce ta haɗa ku zo ku gama ku ya kama gabansa wani zai yi kasuwa ce ta wani ta tike ya ga gare ya canja wuri kai ƙarshe ma dai mutuwa tana iya raba to in kai haƙuri da kowane irin cuta ta duniya to za ta ƙari domin duniyar dama ƙararriya ce kuma duk wanda kake da shi yake cutanka Allah ya ce idfa billati hiya ahsan kai kuma karama da abin da yafi kyau fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa kai wanda ma ya zamanto tsakaninka da shi gaba ne kai ka san haushin ka yake yi kai ka san bai son ka da ci gaba to me aka ce a kansa ka annahu waliyun hamim ka rike shi kai ka ce shine ma masoyin to amma fa Allah ya ce wa ma yulqaha illal ba masu yin wannan su dace wallahi sai masu tsananin hakuri wa ma yulqaha illa zu kai ba ma masu samun wannan sai masu babbar rabo Allah maɗaukakin sarki kai mana dace da babbar rabo da kuma iya kyautata zamantakewar mu da mutane A anan zamu dasa aya sai kuma sati na gaba in Allah ya ba mu ikon zuwa zamu zo mu karasa waɗannan haƙoƙi da ikon Allah subhanahu wata'ala abinda muka yi mai kyau Allah ka ba mu ladansa ka dora mana shi fi mizani hasanatina wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك